الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ثم الصلاة والسلام على من قيل له إنك ميت وإنهم ميتون نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن دعا بدعوته وتقلد بأخلاقه صلى الله عليه وسلم إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها بايعك ينقوى al'ummar musulmai na garin malumfashi ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai wanda yardarsa ce da amincewarsa ta haɗa fuskokinmu a wannan rana ta alhamis sha uku ga watan muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda yake dacewa da sha tara ga watan julai miladin annabi isa alaihi salatu wassalam dubu biyu da ashirin da hudu muna fata allah maɗaukakin sarki ya yi riko da hannayenmu zuwa daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai sannan ya ba mu ikon yin aiki da daidai yan uwa musulmai Allah cikin amincewarsa da yardarsa ya yarda ya haɗa fuskokinmu a daidai wato wannan munasaba ta rashi da Allah ya jarrabe mu da shi wato na matar Malam Hussaini. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganta shekaru masu yawa muka zo nan aka yi wa'azi na aurenta da shi yau kuma Allah ya karɓi kayansa muna fata Allah ya ji ganta gabarta mata Allah ya gyara zuri'arta Allah ya ba shi haƙuri da ahalinta ga baki ɗaya ‘yan uwa al'ummar musulmai mutuwa ta isa ta zama wa'azi wa'azi ne ko da babu aya a cikinsa wa'azi ne ko da Allah bai taɓa saukar da wahayi a kansa ba mutuwa al'amari ne babba al'amari ne wanda duk yadda mutum ya kai da taurin zuciya wata rana zai gamu da mutuwar da za ta girgiza shi ta hana shi sukuni a cikin rayuwa yan uwa musulmai nagartattun mutane musamman irin annabawan Allah sun mutu sun koma gare shi subhanahu wa ta'ala wanda inda a ce nagarta tana hana mutuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai mutu ba ina fata an fahimta sannan mutanen banza sun mutu yan uwa musulmai bid'a ce halayyar banza ɗabi'a ta banza tana hana mutum mutuwa to da fir'auna bai mutu ba muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da kyau da imani iyayenmu da malamanmu da allah maɗaukakin sarki ya karɓe su muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya sa sun huta yan uwa musulmai wasu idan suka ji Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sai suka ɗauka cewa duk wanda zai mutu sai ya sha bakar wahala tunda an ce sai ya ɗanɗana. ita kuma ɗanɗana, sai bahaushe yake ganin cewa Allah yana nufin wahala da ita to ba haka bane domin inda a ce kalmar za'iqatu tana nufin ɗanɗanar abu mai wahala to da Allah bai ce wa idza azaqana an-nasa rahmatan na'am wa idza azaqana nasa rahmatan min da dadda'a مستهم موعظة لهم مكر في a الله nasa rahma lokacin da muka ɗanɗana wa mutum rahma ashe yan uwa musulmai kalmar ɗanɗanawa ba azaba ke nufi ba ba wai tana nufin sai an sha bakar wahala ba ne mutuwa ba kamar yadda muke ɗaukanta ba ne mutuwa yan uwa musulmai wani al'amari ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dansa wato muke iya gane yanayinsa ta hanyar bacci da muke muna kwanciya idan mun kwanta kawai muna sanin sanda muka kwanta ne amma ba ma sanin sanda bacci yake ɗauke mu wannan yan uwa musulmai shine tsarin mutuwa musamman ga wanda Allah ya sa ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba mu misalin cewa mutuwa wato wani abu ne wanda yake faruwa ga ɗan adam a kullum sai dai ba mutuwa wadda take tabbatacciya wadda ba a dawowa ba domin Allah yana cewa Allahu ya tawaffal anfusa wallati لم تمت sahabbai uwa musulmai wannan shine abin da Allah ya faɗa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah shine wanda yake karɓar rayuka a lokacin mutuwar rayukan والتي لم haka dai allahu هكذا الله يتوفى الأنفس ai Allahu ya tawaffa allati lam tamut manamiha Allah shine dai har ila yau yake karɓar ran da bata riga da ta yi mutuwa tabbatacciya ba a cikin baccinta fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al ila ajalin musamma da haka ya kuwa musulmai wannan shine mutuwa wanda ya mutu tun zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam da wanda ya mutu ɗazu da safe inda a yau za a yi shekarun da kake ganin kakanninka sun yi a cikin ƙasa karka yi tunanin bakin an tashe su sun san wannan shekarun da suka yi a wallahi ba haka bai yadda dai Allah ya ba mu kissar wannan da ya zo wucewa ta wata alƙarya aukan ladi marra ala qaryah هي خاوية على عروشها قال أن قال عنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال قال كم لبثت قال لبثت يوما ولا يوم يا إذا الله يتي أو كالذي مر على قرية kamar mutumin nan dai da ya zo wucewa akan wata alƙarya kawo ya khawiyatun ala urushiha alhali ita wannan alƙaryar ta wofanta kowa ya mutu qala anna yuhyi hadhihi Allah bauti ha, sai wannan mutum yace ta yaya Allah zai iya rayar da wannan alƙarya bayan mutuwar ta ashe kalmar khawiyatun ala urushiha yana nufin ta mutu kenan to shi yasa ake so mutane wato su koyi yadda ake fassara alqur'ani da ma'anarsa ba wai duk lafazi ba ne in ya zo sai ka bi shi daki daki ka ce wahiya ita khawiyatun ta faɗi ala urushiha akan sasanninta ka baka kanka wahala ba akwai kalmar da in aka jeranta ta aka faɗe ta to larabawa abin da suke wato suke nufi game da wannan shine abu kaza ke alal misali kamar a inda Allah ke cewa hatta ta ba alharbu auzara, abin da ake nufi shine har sai an tsare da wuta ba sai ka ce har sai yaƙi ya ajiye makaminsa ba ai yaki ba mutum ba ne da har sai ajiye makaminsa kawai da ka ce hatta taba al-harbu awzaraha har sai an tsare da wuta akwai inda Allah ke cewa wa minhum eh, inda Allah ke cewa eh, آه، وأن قبان حبه ومنهم نعم ومن من المؤمن الرجال صدقوا ما أعدوا الله عليه نعم ومنهم من كرينا ومنهم من ينتظر تكركتي فمنهم من قضى نحبه تكركتي أتكيسوا أخي وإن دا أكهو كنتا مصعبين ديكيسوا kalmar nahabu ba soyayya take nufi ba domin a cikin kalmar soyayya babu lunguda a ciki ita kuma wannan kalmar nahabu din nan akwai lunguda a cikin ta da haka ai wa minhum man qada nahabahu a cikinsu akwai wanda Allah ya cika masa wajen yaki da haka wa hiya khawiyatun ala urushiha alhali alqaryar ta riga ta mutu abinda zai nuna mutuwa akai kalmomin da shi wannan mutumin ya faɗa yace anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha ashe mutuwa ta yake ta yaya Allah zai iya rayar da wannan alƙarya bayan ta mutu faɗin wannan ne yake da wahala fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha sai Allah ya kashe shi sai da yayi shekara ɗari sannan Allah ya tashe shi bayan Allah ya tashe shi qala kam labithta sai Allah ya ce shekarar ka nawa anan nan ba kaka ce kam nawa ne labista ka ba kanka wahala dan uwa akwai abin da ake kira tarjama wato mai yanci akwai kuma tarjama mara yanci ko fassara mai yanci da fassara mara yanci فأماته الله مئة عام ثم بقى قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم يتي نازونا أو أن نقول yini ديا ko kuma ma sashin yini sashi ba lallai ba ne ya zama rabi sashi mai yiwuwa ne ya zama kaso ɗaya cikin uku ko kaso biyu cikin uku ko rabi ko abin da yake gaba da wani kun ga annan wajen ya yi shekara ɗari ne domin har jakinsa ma ya narke shi ma ya narke amma da aka tashe shi sai yake ganin yinin shi guda a wannan gurin haka zalika ashabul kafi. Allah ya ce wa labisu fi kahfihim talata mi'atin sinina wazdadu تسعا قل الله أعلم بما لبثوا الله يتي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين sun zauna a cikin wannan kogo nasu talata mi'atin sinin tsawon shekaru ɗari uku Allah ya ce wazdadu tis'an bayan shekara ɗari uku nan sai suka ƙara shekara tara kenan shekarar sau wato ɗari uku kenan da tara amma da Allah ya tashe su da aka tambaye su su ma cewa suka yi sun zauna ne yini ɗaya ko sashen yini ashe ɗan uwa musulmai da wannan zamu gane wanda ya mutu tun zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam da wanda ya mutu ɗazu da safe inda za a tashe su wallahi dukkan su za su ga kamar ɗazun nan suka mutu kamar ɗazu ɗazun nan ne suka mutu za su ga kamar bacci ne musamman in an yi dace mumini ne zai kamar bacci ya yi za ka ce to shi kafiri ba shi ma bacci zai yi shi ma bacci zai yi so nawa ne kai bacci na wahala so nawa ne kai baccin da kake kakarawa ka tashi a cikin wannan baccin dama kuma Allah ce waye in an ɗauki ruhin kafiri ai ana kai shi ne cikin ruwan zafi fa nuzulun min hamim magana ta ruhi yan uwa musulmi dan haka lamarin mutuwa ya yan uwa abu ne wanda idan ka yi shi ina tabbata maka sanda zaka tashi zaka dinga halarto da tunano a inda ka kwanta daga nan baka tashi amma a lokacin da za a tashi din za ka wayi gari ne a wani guri wanda ka san abin da ake gaya maka a gidan duniya ne ya tabbata kawai domin za a tashi ne a guje kuma za a tashi ne cikin rashin nutsuwa kowa yana ta kansa sannan ba abin da muke tunani ba ne cewa inda kowa ya mutu nan zai tashi kai to daga wata ƙasa kawo misali ai yanzu da aka haife ka gudu kai ta ta yi har ka zo Najeriya ba gudu ka yi zai haka zo Najeriya ba kawai ka ganka ne a Najeriya da idan alƙiyama ta tashi kawai za mu ganmu ne a doron ƙasa a mahashar wajen taron tsakaninmu da wajen taron shine gudu ne wanda ba a rasa amma ba wai daga Najeriya ne za ka tashi kai ta gudu har ka je inda za a yi hisabi ba haka bane ba Allah dai ya ce lallai za a yi gudu amma daga ina za ka gudu zuwa ina Allah kadai ya baro kansa wannan sani dan uwa musulmai lamarin mutuwa haka yake kowa za a tashe shi bayan ya mutu kuma lallai in ya tashi zai dinga ganin kamar dazu dazun nan ya mutu shi yasa Allah yake cewa اقتربت الساعة نعم اقتربت الساعة وانشق القمر الله يجي أتى أمر الله نعم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه سبحانه وتعالى أما يشركون والله يجي الله يجي أتى أمر الله الأمر الله ما يرجع يزوكوه abin da ake faɗa wallahi ya riga nisan ka da tashin alkiyama wallahi shi ne mutuwar nisan ka da shi shi shine mutuwarka amma kana mutuwa makaddara bayan mutuwar an ƙara shekara miliyan ɗaya a duniya wallahi ba za ga wannan dadewar ba kana mutuwa za ga lokacin ya zo sai me sai tashi ata amrullahi fala tasta'jilu inda Allah ya ce al'amarin Allah ya zo da haka ya ɗan uwa ku daina yin gaggawa ɗan uwa musulmai wannan shine lamarin mutuwa babban fatan mu game da wannan sarari muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ribatas domin Allah ya ce wa bi tadri ma ataka Allah daral akhirah ya kai bawa kai iyayi ka tabbatar da cewa ka nemi lahira a cikin wannan gida na duniya idan har a shekara talatin da Allah ya baka shekara hamsin da Allah ya baka shekara sittin da Allah ya baka baka yi hanzari ka ribaci abin da ya kamata ka ribata ba ina tabbata maka kana mutuwa za ka ga an waye gari an tashi a gaban Allah maɗaukakin sarki kuma in an tashi din nan kowa zai girbi abin da ya aikata ne dan uwa musulmai muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ribatar wannan rayuwa tamu sannan abu na biyu da zan ƙara da shi don uwa musulmai shine dai wato game da lamarin rayuwarmu musamman ta addininmu ana ta yin gaba ana barinmu muna yin tafiyar agwagwa wato ba wai ba ma tafiya ba ne muna tafiya amma yadda duniyar take ta canzawa take saurin tafiya to ba shakka in an kalli irin yadda muke yi a iya cewa tafiyar agwagwa muke yi amma me ya haifar mana da waɗannan abubuwa ya ya'yan uwa ake ta wayewa a cikin rayuwa muku kullum muna guri ɗaya a yau masu addinai suna da asibitoci nasu na karan kansu a yau masu addinai suna da lauyoyi nasu na karan kansu inda za a kama wani akan addininsu lauyoyinsu kaɗai sun isa su je su tsaya masa in za ku tuna wani mutum a jihar kano ya yi karyawa wa cif imam na najeriya ga baki ɗaya da aka yi yunkurin kai shi kotu yan wato addininsa ne suka miƙe lauyoyin ciki suka tsaya masa ƙarshe lama wato magana ta lalace masu addinai suna nan suna ta tara likitoci masu addinai suna ta tara injiniyoyi waɗanda suke iya abubuwa wanda wato za a amfana da su a cikin wannan rayuwa har yanzu cikin kaddarawar ubangiji subhanahu wa ta'ala muna da wato ainihin karanci a wannan bangare menene ya fi mana da wannan abubuwa ne mun samu jarrabawa ne duk da cewa jarrabawa ce mai kyau a wani bangaren a wani bangaren kuma jarrabawa ce mara kyau shine wato hankalinmu ya fi taruwa ya fi taskatuwa akan wajen neman abinci da haka kowannenmu da mun taso mun sauke alkur'ani wasu musu haddace wasu kuma su haddace ba sai a kama koyon fassara da an kama koyon fassara kuma sai a fara zuwa kasuwa daga fara zuwa kasuwa wani zai sauke fassarar sannan ya ɗauke kafa wani kuma kafin ma ya kai izu talatin na fassara ko ido ashirin na fassara ya ɗauke kafa ga baki ɗaya ya kuma cikin kasuwanci wannan ne ya sa da yawa kuma sai ga mutum ya je ya yi aure ya haihu sai zama ya haifi 'ya'yan amma ba shi da cikakkiyar manufa akan addininsa saboda ai shi din ma bai tsaya ya tafuka wa addinin nasa abin da ya kamata ba ya uwa wannan cigaba ne amma ba ci gaba ne ba zai zama ci gaba ne tabbatacce idan an samu wani sashi aikin su wato shine suna kasuwanci domin da kasuwanci ne ake gina masallatai da kasuwanci ne ake gina asibiti da kasuwanci ne ake gina makarantu na zamani da kasuwanci ne ake al'amuran rayuwa da kasuwanci ne ake zuwa wajen wa'azi a sai motoci duk da kasuwanci ake wannan ya dace a samu annan mutanen amma gefe ɗaya kuma ya dace kuma a samu wasu mutane wanda su kuma waɗanda lauyoyi ne ko ku a likitoci ne ko ku a injiniyoyi ne domin ya zama idan za mu yi abu idan za a yi wa matarmu za a yi mata operation a cire ɗa ko za a duba lafiyar ta ya zama wato namu ne za su duba ba har ne ne mai duba a asibitin mumine za a duba ba a asibitin kafirai ba me kake tunani zai faru da kai kana a matsayin babban malami na wannan gari malam badamasi alal misali a ce yau ga wata kungiya kamar a ce ahadu sunna sun gina asibiti ga kuma iyalinsa ba lafiya asibitin gwamnati mafi yawanci akwai sakaki sai ka kai matarka tana cikin yanayi har ƙarshe Allah ya ɗauke rayuwar da ba duba ta ƙarshe mai zaka nema zaka nemi asibiti na private da kuma sai ga wani asibiti a ce na addini ne kuma akwai wani discount a ciki sai yau malamin nan ya ɗauki matar ya kai a gane wannan shine shugaban masu cewa ƙur'ani zalla da hadisi ya kuke tunani yan uwa ya kuke tunani a ce a wajen wa'azin nan da muke a samu wani ya shugutar baki ya magana da ta saba da doka washe gari a ce ga takarda ana neman sa a kama a kulle a je kotu sai ku je ku ɗauko lauya wanda ne ya masa a sa'a wannan lauyan halin suna ne kasu gumi ko ɗan shi'a ne kasu gumi ko ɗan ɗariƙa ne kasu gumi kuma a ce shi wannan ya yi magana ne kan bukhari da haka an ɗauko wannan lauyan ya ya kara wannan muminin don ya ta bukhari ya hukunta na to dole ɗan uwa shawarar da nake ba mu karatun alkur'anin nan mu ci gaba da yin gwargwadon yadda hali wato ya bayar sannan fassarar qur'ani mu ci gaba da ɗaukar da kuma sannan a wajen ɗaukar fassarar mu daina yin la'akari da cewa wannan malamin mu ai bai iya larabci ba don haka ni ba zan je wajen sa ne karatu ba a'a to kai ka ma iya irin fassarar malam ne kafin ma a yi maganar fassara mai larabci tukuna ka yi baka riga ka samu fassarar malam na ɗan ba na a fara maganar larabci amma kuma ka zo kullum kana ruwan ido da raina waɗanda su ne asali ma suka raini karatu kafin kana karami kana cewa ai su ba su larabci ba kai ba kai mai larabcin ba dan babu wanda zai koya wa mai larabcin in za a koya sai ka ce a kaset yaya karatun kaset zai albarka kuwa da haka yan uwa mu koma makarantunmu da zaurukan mu mu ci gaba da koyon fassara ba tare da yin la'akari da malamin da za mu koyi karatu a gurinsa ya yi larabci ko bai larabci ba ka tsaya ka iya karatun malam in ya so in ka samu dama ka dage kuma ka je ka karatun larabci sai ka haɗa abubuwan guda biyu inda ya kamata a ce ya gabata aka ce da kai bai gabata ba a nan duk sai ka fahimci yadda za ka ɗaura abubuwan da haka yan uwa ina jan hankalin mu kwarai akan sha'anin karatun alqur'ani kuma ina jan hankalin mu kwarai akan fassarar qur'ani sannan bayan wannan ina ƙara jan hankalin mu musamman ga waɗanda suke da hof suke da hirsi akan lamarin da'awa akan cewa wallahi karatun arabiyyar nan yana taimakawa kwarai yana sawa ku yi magana da ƙwarin gwiwa kuma a rasa wanda zai nuna muku dan yasa in dai har kun gamsu cewa ku ne waɗanda ake sa wa rai a gaba in dai har mun gamsu cewa mu ake sa wa rai a gaba cewa mu za mu kasance a kan gaba wallahi irin wannan zaman da muke a yanzu bai kama ba kai ba wai bai kama ba cutarwa ne ga addinin idan muka tsaya a haka ya zama kuma mu ne mustaqbal tafiyar amma kuma mun tsaya a haka ba mai karatun arabiya da zai taimake mu mu ƙara fahimtar larabcin da Allah madaukakin sarki saukar mana ba mu tsaya bi arabiyar nan don girman Allah mu tsaya mu miƙe mu haƙuri mai karatun arabiyar nan musamman waɗanda suka fi kowa dacewa da ita shi ne wato su ne waɗanda a yau suke kusa da lamarin da'awa ko kuma a ce ma suke kan da'awa ɗin musamman waɗanda ma ake ganin cewa su ne mustaqaban su ne gaban tafiyar a nan gaba wannan dole ne akan mu yan uwa musulmi a karatun arabiyyar nan akwai kuskuren da muke yi da yawa sai mu fara karatun na'au muna iya karatun nahawu mun iya rabi. shi ma watakila iya nahawul wadu ne an nahawul wadu ne muka iya muka iya lirabin sa daga nan sai a rungume hannu a daina wal iyadu billah wanda ya iya an nahawul wadu ya iya lirabin sa sai ya daina karatun nahawu kuma ya je ya zama malami da zai fassara alkur'ani ina tabbata muku cewa wannan mutumin ba mamaki ya zama kwanda wanda bai karatun arabiya ba ga baki daya saboda shi wanda bai karatun arabiya ba ya yadda bai iya larabci ba abinda malam ya koya masa shi zai koya amma shi wannan da ya sauke littafin annahawar wadihu ya iya lirabinsa yake ganin ya iya nahawu to tun da yanzu yana ganin ya gamsu da cewa ya iya to abinda zai faru shine zai dinga yi wa ayoyin alkur'ani hawan kawara yana hukunta su da iya ka'idar da ya sani cikin nahawul wadi alhali kuma nahawul wadi ba wai shi kadai ne. a shi fa an dan tattara maka wasu ka'idoji ne da kusa kusa ka iya su kafin ka je gaba ne da haka da iya abin da ya sani zai dinga karyata sababbin abubuwa ya dinga tabbatar da korarrun abubuwa da haka yan uwa musulmai idan mun samu mun yi annahawal wadiru tabbas mun samu guzuri da za mu karatun gaba da wahalar da za mu sha a karatun gaban insha Allah ba zai kai kaso ɗaya ko ba zai wuce kaso ɗaya cikin ukun wahalar da muka sha a farko ba da haka ana ba mu shawara kwarai akan wannan cewa mu miƙe yi wannan karatu kuma bai zama lallai sai a gurin mumini dan uwanka za ka yi ba in dai ka gamsu da kafuwar aƙida a cikin zuciyarka za ka iya karatu gurin kowa sannan ko da an yi nahawun an iya shi sosai akwai abin da yake babu illa har ila yau shine batun abin da ya shafi haɗa karatun nahawu ɗin da ilimin balaga ko kuma ilimin sarfa tukunna kafin duk da cewa aka ce nahawu ɗin mafi yawanci har sarfa ɗin yana shiga ciki to shine ilimin balaga akwai lokacin da ƙa'ida ta nahawu in za a bi da dole ne za a fassara lafazin nan a kaza amma kuma ba hakan ba ne yadda za a yi a gara ba hakan ba ne shine a yi amfani da balaga ita kuma balaga kashi uku ce a cikinta akwai ilimin bayan wato ilimi na magana yadda za ka yi jera zancenka kuma akwai ilimin ma'ani akwai ilimin da yake lura da ɓangaren ma'anar zance sannan kuma akwai ilimin badi'i ilimin da yake lura da kwalliyar zance misali kwalliyar zance inna a kal kawthar fa salli rabbika wanhar inna aka huwa al-abtar zaka ji ar ar ar a ƙarshe wannan shine badi'i din yana daga cikin ba wai iyaka shi ba ne ba to wannan ne yasa idan ba a yi dace ɗalibi na alƙur'ani ya haɗa waɗannan abubuwan ba ya yi nahau ya yi sarfu ya yi balaga ya fahimta to a nan ne mutum sai dinga cewa ai in an zo yin istighfari ba za a dinga cewa astaghfirullah ba saboda in an ce astaghfirullah ai ba a nemi gafarar ubangiji ba labari ake bayarwa wannan na hawun sa ne yana wasu haka na hau da ya karanta ne ya fahimci haka inda ya matsa ya yi karatun balaga kuma ya fahimce ta sai ya fahimci ashe a cikin balaga zance kala biyu ne akwai labari akwai wanda ba labari ba akwai khabar akwai insha to wata rukun aka samun lafazin da in ka kalli zahirinsa labari ne amma ma'anarsa ta isha'i misali in ce a ungu rabbil falaq ina neman zani gurin ubangijin falaki kaga yadda ta na ce astaghfirullah ka ce labari na bayar haka yanzu ma da nace ce a'udhu billah labarin ne amma fa a ma'ana kana nufin ya Allah kare ni a ma'ana kana nufin ya ubangiji ga fatami da haka yan uwa musulmai ina amfani da wannan nukuda mai mahimmanci ina kan hankalin mu karatun idan muna yin sa muna kasuwa akwai akwai gwanin sha'awa wanda yake kasuwanci kuma yake karatu gwargwadon ikonsa abin akwai ban sha'awa wallahi kai karan kanka za ka dinga burge kanka amma a cikin bangare ɗaya kake kullum cikin zargin kanka kake ka tsaya kawai abin da kake kasuwa ba ka karatu to kullum kana nan cikin zulumi kai ya kamata ku koma makaranta kuma haka zai ta faɗa har yanzu ba, bai karatun ba haka zalika kuma idan ya tsaya bangaren karatun ne kuma baya ɗan taɓa sana'a har kullum masu kuɗi za su dinga birge shi wata ran su birge shi wata ran su ba shi haushi wata ran ba shi da shi babu a gidansa ba shi da sana'a kuma wato masu kuɗin nan kuma hankalinsu bai kasu taimake shi ba da haka wanda bai yi ba sai ya ja haushinsa kuma dole ne da haushin da dai yana gani gashi nan fala fala suna mu'amala da dukiya shi kuma yana nan bai ci abinci ba dole ku ja ta kwarai da gaske ko musamman zamanin mu da ya canza a yanzu malaman mu mafi yawanci na ransu da girman Allah duk malamin da za ka cewa ya zauna ga makarantar nan a yanzu hakan nan to wallahi ka je ka bi kita wahala yake shafare da gaske malamin da ke samun sassauci shine malamin da yana karantarwa kuma yana dan wato ainihin saka hannunsa a wani bangare da zai dan samu dan abin da zai rage hidima a gida da haka yan uwa duk abubuwan da muke yi din na neman kuɗi abu ne masu kyau, amma idan muna yin karatu hatta sa wato taimakon addini cikin zukatanmu wannan abun zai fi ainihin karfi muna fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma Allah ya sa wannan nasiha ta fi mun mana amfani ga baki daya na yi amfani da wannan damar saboda na kula abokan mu waɗanda akwai fata mai kyau a kan su akan wato akan lamarin da'awa a gaba kamar da ake fita kowa zato to wannan yasa ne wannan bayanin muna fata Allah ya bada nasara yan uwa musulmai ba wato nasiha da zan yi ba zan yi doguwa ba duk da wannan tana cikin nasihar ga baki daya yanzu abin da zan kara da shi shine wato yan kalmomi kaɗan insha Allah kalmomin nan kuma shine game da halin da muke ciki a yanzu a wannan ƙasar tamu Nigeria ko ma kuma a ce duk duniya ga baki daya amma mu kalli abin da ya fi damu shine Najeriya ne babban abin da yake faruwa na lamarin wato zubar da jini wallahi wannan abin yan uwa yana ba da tsoro kwarai ba wai yana ba da tsoro kaɗai ba yana alamta yiwuwar Allah yana so ne ya kawo ƙarshen duniya gaba ɗaya saboda shi wannan kashe-kashen ba wai iya Najeriya ake yi ba namu muka sani ko ba haka wani amma iya kasashen afirka din nan ana ta wannan abubuwa musamman irin kasashen da suke kusa da najeriya misali akwai libya ana nan ana irin wannan abubuwa akwai sudan yanzu hakan nan an yi abin da aka yi kuma ana ma kan yi haka zalika bangaren kasashen larabawa kuna kallon abin da ake yi da Filistin da Lebanon da Iran da sauran kasashe yadda ake ta gauzawa kullum ana kashe jarirai kullum ana kashe manya ana kashe mataye ana bombin din dukiyoyi haka zalika in mun kalli bangaren turawa za mu ga rasha da ukraine abin da ake taika ana ta kashe jura da sauransu duk abin da yasa na kawo wannan na kawo shi ne don mu gane cewa kashe-kashen a duniya ga baki da ake sa to abin da yasa nake cewa akwai ban tsoro cikin lamarin nan wanda in har mun gane tsoron da ke ciki to ya wajaba gare mu kowa ya tsaya ya wa kansa kiyamun laili da kiyamun